الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين أخوة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu dama muka tashi haduwa a nan masallacin Anas bin Malik unguwar Gwallaga a nan Bauchi domin ci gaba da darussan wannan littafi mai albarka na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama al-muharrar fil hadith wallafar Muhammad ibn Abdul Hadi Allah ya yi rahama a gare shi yau goma sha ɗaya ga watan sha'ban shekara 443 bayan hijira wanda ya ce da goma sha hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya darasi na goma sha uku za mu tashi daga hadisi na arba'in da biyar za mu karanta zuwa abin da ya sabo da yardar Allah idan ba ku manta ba a cikin darasin da ya gabata mun karanta waɗansu hadisai wanda daga cikinsu suka hada da hadisin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni akan idan mutum ya farka daga barci ya wanke hannayensa sau uku kafin ya tsoma a cikin kwano ko kuma duk wani mazidi na ruwa wannan shine hadisi na ƙarshe da muka karanta akwai wata fa'ida ta ƙarshe wanda lokaci bai mu dama mun karkare bayani a kanta ba wannan fa'idar tana da muhimmanci kwarai da gaske duk mutum mai imani wanda ya san muhimmancin kalmar la ilaha illallah da kalma mahaɗiyarta da kalma wanda ake wanda take tafiya tare da ita Muhammadu Rasulullah to ba zai yi wasa ba da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya je Allah ya ce kaza to yarda da la ilaha illallah zai sa ba zai yi wasa da abin da Allah ya ce ba ko da ba zai aikata ba amma ba zai faɗi bakar magana ko izgili a kai ba faɗi bakar magana ko izgili ko wofantarwa ko nuna kamar magana da ta cika ba ko babu azanci a cikinta ko kuma wato maganar ba ta dace da zamanin da kai kake ciki ba kafirci ne ɓaro duk wata kalma da za ta nuna alamar cin fuska ga nassi na alƙur'ani rusa la ilaha illallah haka kuma duk wata kalma da za ta nuna wato rashin cika ko rashin hikima ga wani hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya inganta shi kuma rusa Muhammadu Rasulullahi don haka muka yi amfani da wannan dama wajen jan kunne ga mutanen da daga sun je hadisi ko daga sun je aya za su yi ƙoƙarin fassara wannan hadisi ko aya da ƙwaƙwalwarsu da tunaninsu tukunna su gani shin ƙwaƙwalwarsu za ta iya ɗaukar wannan saƙon idan ƙwaƙwalwarsu da tunanin hankalinsu ya dace da shi sai su ce annabi ya yi gaskiya ko Allah ya yi gaskiya idan kuma ya saba da tunaninsu ko da ƙwaƙwalwarsu ko da abin da suka yarda da shi a zamaninsu sai ya zama ko dai su karyata ko kuma su nemi su yi tawili domin ya dace da kwakwalwar tasu ba haka ba ne kwakwalwarka ce a bar tambaya kuma bata cika lafiyayya ba idan dai bata dace ba da wani nassi ko na alkur'ani ko na hadisi illar ba a hadisin ya take ba matsalar ba a ayar take ba a kwakwalwar taka da bata fahimta ba a nan ne matsalar take idan ka je aya ko ka je hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in dai kai imani kawai ka ce sami'na wa ata'na inda ma ka qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na iyaka abinda mu'mine suke faɗa kenan sannan waɗanda suka yi imani idan suka je Allah ya faɗi wani abu su kuma ƙwaƙwalwarsu ba ta gane ba to abinda Allah ya ce suna cewa shine za su ce amanna bihi kullu min inda rabbina mun yi imani da shi daga ubangijinmu yake sawa'un mun gane ko ba mu gane ba ubangijinmu ya yi daidai to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk abin da kaje Allah ya faɗa ya yi daidai haka ni ma duk abin da na faɗa ya yi daidai saboda Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayoyi yuha annabi sallallahu alaihi wasallam baya faɗar zance bisa son ransa ko baya faɗar wata magana domin ya burge kansa ko ya burge wani duk abin da yake faɗa shine abin da zai yardar da Allah kadai ko da wani ba zai ji daɗi ba to akwai mutanen da su suke da wato karancin fahimta da za su iya gane hankalinsu ya yi daidai da sunna wadda ta tabbata a wannan yanayi sai su ce sunnar ce take da kuskure ba su ne suke da kuskure ba wannan kuma shine bata wato mabayyaniya akan wannan ne muka ce waɗansu suka yi suka a kan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna shaytana yabitu ala khayshunihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka tashi ka face hancinka sau uku saboda shaytan yana kwana a hancinka sai suka ce kai wannan hankali ba zai ɗauka ba shedan din sai zai samu jikin hanci ya kwana kuma dan iya tunanin da ya kamata ce shedan ya fi ka girma idan ma ka fi shedan girma a je shedan kamar ƙuda ne to shedan din guda nawa ne guda ɗaya to mutum nawa ne a duniya shedan din nawa zai kasu balle ya hau hancin kowa ai wannan duk tunani ne na rashin hankali ba tunani ne na hankali ba saboda ana magana akan shedan in ka ce maganar bata maka daidai ba to sai ka koma ka ta dukkan qur'ani ka ce ba ma shaytan saboda akwai wanda ya taba ganin sa ne ba da labari tun da ka yarda akwai shaytan kuma yana nan tun zamanin annabi adam aka yi gwagwarmaya da shi tun cikin mala'iku tun ba halicci annabi adam ba har yau yana nan ka yarda da haka ai ya fi ban mamaki akan kwanansa a hancinka kuna fahimta da kyau sai mutum ya ɗauki abin da ya fi ban mamaki ya ce ya yarda abin da bai kai wancan ba kuma sai ce bai yarda ba saboda kwakwalwa sai ba ta gane ba kai ne mai matsala da kwakwalwa ba fata muna fahimta to malamai suka ce dangane da ma'anar wannan ibn al-qayyim yake cewa duk wanda ya san me ake nufi da shaytanu kuma yaya shaytanu suke alaka da dan adam da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa inna shaytana yajri fil insani majra dam shaytan yana yawo a jikin mutum irin yadda jini ke yawo a jikinka jini bai circulating a jikinka ba ai ba jikinka bane kuma yana da matsala to kamar haka fa shaytan ke shiga jikin jikinka yayi yawo idan ka yarda da wannan to me yasa zaka yarda da cewa mutum nawa ne shaytan din guda nawa yake jikin mutane nawa yake shiga ai duk abin da Allah ya ce ya ba shi dama kamar yadda ka yarda da ikon Allah da ƙarfinsa zai iya komi to haka Allah ya ce ya ba shi dama ya iya haka shi ne fa ya roƙi Allah ya ce Allah ka bani dama ka ta raina in shiga cikinsu in fata ya Allah ce je kaka yi abin da za ka yi zizmanis ta fata minku sai ba shi wannan damar don haka zai iya ai daga ikon Allah ne ba ikon shaidan ba na kasa mun gane wannan sa'annan kuma da da yace yana kwana a kan hanci saboda hanci shi yafi muni a jikin mutum kuma shi yafi yin aiki a yadda yake a jikin mutum idan mutum yayi bacci kamar da muka bada misali idan mutum yayi bacci kunne yana da aiki in ka buga abu ba zai ji ba yana ji zai farka kenan idonsa baya gani bakinsa baya buɗe duk abin da ka sani ke aiki a jikinsa sun daina in ka idanunsa faduwa zai yi amma hancinsa yana gina aiki akwai aikin da hanci ke yi idan kana farke bayan kai bacci sai canza ya daina duk wani abu a jikinka zai canza aikinsa idan kai bacci ban da hanci to shekan nan wurin yake nema kuma ta nan numfashinka ke fita shi kuma yana da alaƙa da neman irin wannan wurin ne wajen numfashi wajen da yake da alaƙa da ruhi wajen da yake da alaƙa da ta nan yake nema don haka nan shine wurin da shaitan zai zo ya makale a fata an fahimta ko wani abun kazanta ne ya zo jikin mutum in ya mutu hancinsa za ya fara nema a ɗaya eh, eh, idan mutum ya mutu ko yana bacci ya ga mutum ya yana kokarin goge hanci ne inda yana bacci to wannan wurin shine shaitan yake zama fa ya bi to ala shuru. waɗansu malaman suka ce in ma baka ɗauke shi akan hakikarsa ba sai ka ɗauki ma'anar ƙazanta ake nufi domin shari'a takan yi amfani da kalmar muna na abu saboda shaidan ya fi komi muni sai a ce mummunan abun kamar shaidan ka sai aka ce abun ƙazanta a hancinsa ke kwana ana nufi sai aka ce shaidan yana kwana a hancinsa ana nufi Ƙazanta a hancinsa ke kwana haka idan ya tashi ya face hancinsa sau uku ko da ba zai yi sallah ba ko da ba zai alola ba kamar macen da take haila ana fahimta kuma mutum ya farka a bacci zai yi wani abun kuma ba lokacin sallah bai yi ba to mutum ya sa ruwa ya face hancinsa sau uku saboda ya fitar da wannan dattin da kazantar na fata an gane to kaga su sai suka dauki abin da cewa kai kamar annabi yayi kuskure anan in dai ya faɗa in kuma ba shi in kuma bai faɗa ba to hadisin bai inganta ba amma hadisi dole ya inganta saboda cikin bukhari da muslim ne sannan hadisi na biyu shine cewa hannun mutum wato mutum bai san inda hannunsa ya kwana ba don haka idan ka farka ka wanke sau uku nan ba sai suka ce a a kai akwai gyara a nan ya za ka ce ban san inda hannu na ya kwana ba duk da ina bacci amma dai na san hannun ba zai fita yawo ya je wani wuri ya dawo ba ya bar gangan jikin don haka ya kwana inda jikina ya kwana haka wannan aiki dakumanci ne yanzu don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maka baka san inda ka ya kwana ba kai kuma sai ka ce a ka san inda ka ya kwana ai ma'anar baka san inda ka ya kwana baka san me ya samu hannun ba idan kana bacci ba wani abu na ƙazanta da zai fi saurin taɓa wani wuri naka wanda gabar ita ce za ta je ta kai kanta ba ita su same shi ba kamar hannu idan abun ne zai zai same ka ya fi so ya zai samu hanci idan kai ne da jikinka za ka je ka taɓa me za ka taɓa hancinka ba zai iya zuwa ya taɓo ƙazanta ba sai dai ƙazantar ta zo ta same shi amma me a jikinka ke motsi ya je ya taɓo ƙazanta hannu shi sa annabi ya ce a wanke shi ina fata an kani hikimar wannan a face. saboda zai iya zuwa ya same ka wannan a wanke saboda hannu zai iya zuwa ya tabo ko mutum zai bacci ne ya kai kafa sai je tabo kazanta sai dai amfani da hannu ana fahimtar wannan sannan muka ce wannan ana rajinsa sa ta bayan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko ka gane ko ba gane ba ka ce haka ne sai kai addu'a Allah ya sa ka gane amma ba za ka ce a yi kokari a ƙara duba hadisin nan anya a'a kai ne dai a duba kwakwalwarka anya tana aiki daidai abin da ya sa kwakwalwarka kamar ba ta aiki daidai shine ka yarda da idan likita ya ce da kai ai a hannunka ya samu wasu ƙwayoyin cututtuka haka cuta kaza da ta same ka a hannu ka ɗauka ka kamu da covid-19 na corona ai corona gaskiya ce an mun mutu ko daga yana mutane suka san samu ba hannunsu ba an ce karka taba ka karka taba in yi kuma ka sa abu ka toshe hancin ka don in ka zo kar hannun ka je wurin da wanke hannu sau uku da daure face mask kar hannun ka je wanne ne fi wahala eh? kaga da face mask ya fi wahala amma ka yarda da wannan ka wanke hannunka shi kuma sau uku kar hannunka ya je shi baka yadda ba idan annabi ne ya faɗa amma da likita ce a wanke hannu sau uku shi ka yarda ka ga wannan aya ko rashin hankali ya ce na fata mun fahimta sannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baka san inda hannunka ya kwana ba don baka san da ya ɗebo ba sai mutum ya ce a to aina tashi daga ko na sa hand glove ko kuma ai ban ga komai ba idan da za ka je da hannunka sai likita ce akwai kwayoyin cuta wanda ba a gani ga sunan sun taru a nan kuma sun shiga bakin ka don ka ka kamu da corona ka ce likita karya yake yi ka ga abun a hannunka ne baka gani ba ka yarda da shi ya manzan Allah ta sallama zai faɗi wannan kashi kuma ba za ka yarda da shi ba har akwai rashin hankali akan mutumin da zai ce yayi imani da Muhammadu Rasulullah ya ce akwai kazanta a hannunka ka ce kai baka yarda ba babu amma likita ya ce akwai shi kuma ka yarda don duk wanda zai iya yarda da likitanci likitoci suna faɗan abin da hankali ba zai iya ɗauka ba in za ka yi amfani da naka common sense ne don ba za ka iya gani ba ya za a ce akwai abu ka za a ka amma ba ka gani tun da ka yarda da wannan min babu aula ka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a mun fahimta alhali muka ce kuma bincike na zamani ya nuna wato gaskatuwar wannan shekara dubu da rabi kusan haka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan magana sai a kwana-kwanan nan aka yi bincike wanda na ce muku wani bawan Allah Dr. Muhammad Suwaidan shi wannan research din kuma ya samo cewa wato ɗaya daga cikin cututtukan da ke damun mutane da yawa a duniya shine cutar tsutsar ciki wannan cutar tana jawo cututtuka da dama wanda kuma mutum kusan ɗaya bisa kudin al'ummar duniya suna da wannan ciwon, suna da tsotsar ciki a cikin shi ne kusan 1.5 billion ce amma daga cikin tsutsan kala-kala ne akwai ɗaya daga cikin su wanda ƙanana ne tsutsan wanda ba su wuce 1 cm ba tana fita daga cikin uwar hanji take zama to sai ta gangara ta fita ta duburan mutum amma sai mutum ya yi bacci take fitowa idan ta fita sai ta rinka tsikarinsa ko tana cizonsa idan tana cizonsa shi kuma mutum sai ya rinka jin baya jin daɗi dole ya kai hannunsa zai sosa idan ya kai hannunsa ita kuma za ta yi kwai yayin nan ƙanana ne wanda ba a iya ganin su da ido mutum yana yi shi kuma ya yi haka ya haka ita kuma za ta gudu ta wabce ko ta koma ciki ko mutum ya kashe ta amma da ya ɗauki cutar a hannunsa ya ɗauki wannan kwan wannan kwan da ya ɗaukan ba zai gani ba yana zuwa ya sa hannunsa a cikin ruwa ko a cikin abinci kafin ya wanke to wannan cutar za ta je ta shiga cikin bakinsa da da take cikin cikinsa ba cuta ba ce amma yana cinta a baki kuma ta zama cuta ko wani ya ci sai zama ɗaya daga cikin hanyoyi da ake ɗaukar miyagun cutuka da suke kashe mutane kaga manzon Allah su salama ya ce hannunka baka san ina ya kwana ba shi yau an gano maka misali cewa lallai ka yarda baka san inda hannunka ya je ba sai wani ya ce to in ina bacci ta za a yi hannuna ya je wannan wurin ai kana bacci ne akwai abubuwa da yawa da zaka farka a ce kayi kaza ka ce ni din to haka hannunka ma zai iya abin da ba za ka sani ba sai har kana bacci kuma ka san abin da hannunka yake to baka baccin ba haka ne imamu nawawi a cikin wani littafin sa bustanul arifin ya ba da wani labari mai ban mamaki cewa wani mutum da ya ji wannan hadisi sai dariya ya ce kai haba ni na zai inda nuna ya kwana hannuna ya kwana in ji mana na kwana aka ce kace wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yayi shiru abin sa. wala wannan mutum da ya bacci ya tashi sai samu rabin hannunsa ya rabin hannunsa ya shige cikin duburarsa aka rasa likitan da zai aiki ya ciro wannan hannun Allah ya nuna masa cewa lallai da san inda hannunsa ya kwana ba irin waɗannan misalai suna da yawa cewa idan mutum ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam gatsi irin haka to idan Allah ya so shi sai a nuna masa irin wannan tun a duniya don ya tuba amma in ma Allah bai so shi ba fa sai a bar shi a haka sai ya tayi wallahi sai ya je wuta ya gane tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana fasukkar da ashabu sa'ir Allah ya tsare mu Allah ya sa mu girmama Allah mu girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ja mu je بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المصنف رحمه الله وعن لقيت بن صجرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وقلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم وزاد أبو داود في رواية إذا توضعت فتضمد رواه الدولابي فيما جمعه من حديث الثور ولفظه إذا توضعت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما وصححه ابن القطان barakallahu fi malam ya ce wa an laki Sidni sabira wannan hadisi na 45 an karɓo ne da laqis ibn sabira Allah ya kare yarda da laki ibn sabira yake cewa kultu ya rasulullah na taba cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah akhbirni anil wudu ba ni labari mana dangane da alola ko koya mun alola gaya mun abin da ya kamata in rike in kula da shi dangane da alola kala sai annabi sallallahu alaihi sallama ya amsa masa da cewa asdiril wudu ka cika alola wa khallil bainal asabi' kuma ka tsefe tsakanin yatsu wa balig filistin sha kuma ka kai makura a wajen shakar hanci illa an takuna sa'iman sai dai idan ka kasance mai azumi rawahu ahmad wa abu dawud wa tirmidhi wa nasa'i wa ibn majah al-khamsa su suka ruwaito da ahmad da abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibn majah waɗannan su ne wanda ake ce musu al-khamsa kamar yadda ibn hajar al-asqalani ya faɗa a cikin bulughul maram wa sahahahu tirmidhi wa ibn khuzaimah wal hakim wa ghayruhum kuma hadisi ne ingantacce wanda waɗannan malamai da aka faɗa suka inganta shi Waza da abu dawud fi riwaya a cikin riwayar abu dawud ya ƙara da cewa idza tawadda'ta famadmid idan kuma kana alola to yi kurkuran baki Warawahu rawahu fi ma jama'ahu min hadisi sauri sannan al'imam addulabi ko addaulabi shi ma ya ruwaito shi a cikin inda ya tattaro hadisan sufyanu tauri wa lafzuhu cikin wancan lafazin ta tawaddata idan kana alola fa ablil fil sha sha, to ka kai makura a wajen kurkuran baki da kuma shakar hanci ma lam takun sa'iman matukar ba azumi kake yi ba wa sahahahu Ibnul al-qattan ibn qattan ya inganta wannan hadisi an ji hadisan nan guda biyu wannan hadisai guda biyu an karko su daga latif ibn sabira latif ibn sabira sahabi ne sunansa latif ibn amir ibn sabira ibn abdullah ibn muntafiq Al'uƙaili, sahabi ne na mazan Allah sallallahu alaihi wanda yake cikin tawagar da suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga Shi ne sunan sallaki aikinta sunan sa Amir kakanta kuma Sabira kama ana tsallake babban ne a rinka ce wato laqit ibn Sabira kamar yadda Imam Tirmidhi ya ce sai ake ce maka wani dan wani alhali babansa amir je ba shine sabira din ba wasu ma suna ce masa amir ibn al a ai suna ce masa latif ibn al muntafi sai a je kakansa na uku to duka da shi ake nufi an gane ko daga ciki kaji ya ce al'imamu daulabi shi ma ya ruwaito ko addulabi da yawa daga cikin waɗansu ba san shi ba abu bishir muhammadu ibn ahmad ibn hamad al-ansari maulahum kenan abdulabi ar-razi wato abin nan shahararren malami ne na masanin tarihi kuma masanin hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato wanda da al-Imam zahabi ce asalin sunan da yafi shine ad-Dawlabi bi fathi dal ba ad ba duk da cewa yafi shahara an fi ce masa ad amma ad-Dawlabi ne yafi saboda daulab din nan wato wani ƙauye ne daga yankin da ya fito na arrai sannan kuma eh, ya yi rayuwarsa a kasar masar ne amma ya rasu a akan hanyarsa ta zuwa aikin hajji tsakanin makka da madina allah ya masa rasuwa a shekara ta ɗari uku da goma allah ya masa rahama a ƙarshe kuma bayan ya kawo hadisi ya ce wani hadisi ya inganta hadisi ta biyun kuma da ya kawo na riwayar abu dawud wanda yake da karin abin nan na idan kayi alola ka kai makura a wajen kurkuren baki da shakan hanci duka biyu ya hada ba shakan hanci kaɗai ba ya hada hada kurkuren baki shi ma wannan ya ce ya inganta wajen wato ingantawar ibnul qattan abul hasan kenan ibnul qattan al-fati a cikin wani littafinsa sa bayanul wahmi wal iham ya ce wannan hadisi ya inganta sannan daga cikin hadisi na farko ya ce asbiril wudu ka cika alola asbir daga al'isbahun, al'isbahun ne kuma shine ne itmam wal ikmal cika abu Allah ce alam tarau sai ce wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina alam tarau anna la sakhara lakum kuma fi samatu ma fi da wa asbagha alaikum ni'amahu aiwa a tamma alaikum ni'am wa akmala alaikum don haka wa asbin ka cika kenan yana nufi ka cika alola ka cika gaɓoɓin alola idan ka zo wankewa kar kai wanki sako-sako ka wanke ka tabbatar ko ina ka kai iyakan da aka ce ka wanke kar ka wanke ka rage wani wurin da aka ce ka wanke a fahimta shine ma'anar asbigil wudu sannan wa khallil bainal asabi ka tsefe tsakanin yatsu a takhlil shine wani abu a tsakanin abin da suke biyu ko sama to ana yi wa yatsu ana yi wa gashi to in dai mutum ya sa ya tsefe kaga ai dole wani abu ne zai shiga tsakanin wani abin daban ko yatsu su shiga tsakanin shine ake ce a takhlil to yake idan kana wanke hannaye ko kana wanke kafafu to ka tabbatar ya tsunka sai ka tsefe su sannan cewa balin filistin shaq yana nufi idan ka zo shakar hanci gani gwargwadon da za a yi a ce yayi to ka kara a kai dan daidai da zaka dan shaka hakan nan to ka ja sosai yadda ba zai cutar da kai ba amma ba ka yi kasa yadda zai zama kawai dan shaka ka dan kai ba ka shaka sosai yadda ba zai kai ya cutar da kai ba amma zama ka kai makuran abin da zaka iya saboda ana so duk abin da yake ciki wanda za ka iya fato shi to ka fato shi kuma ba zai fita ba ta yadda sai ka sa ruwa ruwa a jiki wannan ruwan da ka sha tare da iska idan ka fitar to zai sa duk abin da ke ciki na datti zai fita idan kuma ka yi kaɗan to iya na nan baki baki ne ba zai fito da na can nesa ba an fahimta sannan yana daga cikin mubalaga shine idan ka zo shaƙa karka shaƙa sau ɗaya in ka yi sau ɗaya ta yi wani abu ya fita idan kai na biyu zai zama wani abun wanda da bai fita ba zai fita haka idan ka zo na uku da yace fa magmid to ka kurkura baki idan kai alola ka kurkuran baki an gane ko kowa san ma'anan kurkuran baki waɗannan hadisai da aka ji guda biyu dukansu riwayar laqit ibn sabira ne da ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce ya rasulullahi ne a kara koya mun alola ko kuma ka kara mun bayani dangane da abin da ya kamata in kula da shi a wajen alola kar kuma ta mun faɗa a baya cewa yanzu abin da ka ji a nan hadisan da ka ji a baya na abdullahi ibn zai da na usman ibn affan da na abdullahi ibn amr ibn al-as duk baka ji wannan ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana da matuƙa wajen hikima a wajen karantarwa idan ka zo yin tambaya ko zo koya maka zai ga ina ka fi bukata kai sai ka mai da hankali a kai kuma ya karantar da su ya san suna da amanar da za su isa don haka abin da ya koya wa wancan ba dole kai ya koya maka ba idan kai baka da wannan matsalar abin da ya koya wa Usman ya yatsu har wani ma ya ji ya koya don haka baya bukatar in ya zo sai ya maimaita sai ya kawo abin da da aka koya wa Usman wannan shi kuma akwai wani kuskuren ko akwai abin da da ba a gaya wa wancan ba wanda kowace koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana daidai gurgurdon da za a gane ne a wannan majalisin to idan ya zo gobe ya kara sai kai kuma ka ɗauko wancan ka haɗa da wannan ba za ka ce cin karo bane cewa ya jiya bai faɗa ba yau ya faɗa ai karatu ne kamar yadda muka saba yi a yau ka zo ka tara karatu ka ce duk ba a gama a'a to duk ga da na jiya da na yau duka kowanne karatu ne haɗawa za a yi an fahimta haka a ciki da ya tambaye shi me ya kamata ya kula da alola a cikin alwala sai ya masa magana akan shekan hanci da kurkuren baki bayan ya gaya masa sauran sai ya gaya masa wannan ya ce da shi ka riƙa kaiwa makura wajen shakar hanci kamar kai ne kana wani yana koyar da kai sai ce maka yi alwala in gani sai riƙa gyara ma da kai shakar hanci sai ka kayi normal sai ce da kai a'a idan ka zo shakar hanci ka ƙara gaba sauran sun yi shi kuma yake gaya mana an fahimta haka wajen kurkuren baki shi ma ka kai makura wajen kurkuren baki ta yadda ba kawai ka zuba fafa ka zubar fafa a'a kamar yadda waɗansu ke yi kawai shi dai ya shigar da ruwa ne a cikin bakinsa amma bai kurkuren ba inda akwai wani abu da ya rage a cikin bakinsa fahimta wannan kurkuren bai fitar da shi ba to an kai balin filman ma ba baka idan ka zuba ruwa a hakinka ka guntsi ruwa to tsaya ka kurkure ka zazzagaya da shi shine ma'anan idaratul ma'i fil fam a kekkewaya da ruwa a cikin baki shine kurkuren bakin yanzu ko anan aka tsaya tun muna yan ƙanana mun samu muna alola amma wannan ko muna kuskure a kai haga amfanin karatun hadisin kenan ko kai yanzu inda zaka dubi kanka haka kake alola idan ka zuba ruwa kakan tsaya ka kurkure ko ina kafin ka zuba ko kuma kana haka ba yawancin mutane ka suke ba in mutu ya zo shaƙa hanci ma haka yake kawai yana tattaɓa hancin wani lokaci baya ma shakar shi ne kawai a dai ce ya taɓi nan to taɓa haka ce a yi to don Allah idan an ji hadisi a yi aiki da shi karatun hadisi da aiki da shi shi ne zaman lafiyar musulmi ba karatun hadisin zalla ba sai an yi ne sai an yi aiki da shi wanda bai ji wannan karatun ba ko bai iya hadisin ba ya je aikata ya fi ka kai na fata an fahimta aikin shi yafi muhimmanci sama da karatu domin ana karatu ne don a yi aiki ba ana aiki don a yi karatu ba a fata mun fahimta wanda bai iya wannan hadisin ba bai ma sallake tsubudu tafira ya ruwaito ba amma ya iya shakar hanci sai je tsira a wurin Allah kai kuma da ka ji ka haddace sunan ka haddace wani ne kai kuma baka yi sai zama baka ci ba jama'a mun fahimta Allah ya sa mu gane to wannan hadisi yana da fa'idoji fa'ida ta farko shine al'amru bi islamil wudu an yi umarni cewa a rika cika alola idan an ce cika alola to wannan yana da mataki guda biyu mataki na wajibi da mataki na mustahabbi kuma ta muna karanta babin farillan alola ne da wane da sunnoninsa don haka akwai cikawa na farilla akwai cikawa na sunna cikawa na farilla shine wankin nan da zai zama mafi karanci ya zama ko'ina a jikin gabar da aka ce a wanke ta farilla ya samu ruwa duk gabar da take ta farilla ce da hannaye da fuska da ƙafafu da kuma kai waɗannan gaɓoɓi na farilla dole ka tabbatar da cewa ka sa ruwa musamman a wuraren da ake wankewa ya zama ruwa ya taba ko'ina ina fata an fahimci wannan wannan shine al-isbahul wajib al-isbahul mustahab shine wankewa wanda ya ɗoru akan bayan kayi na farkon shi yasa ake so ka wanke sau biyu ka wanke sau uku to duk wanda ya wanke sau uku yayi isbabul wudu ba dole bane sai ka kai uku kana iya tsayawa a biyu kana iya tsayawa a ɗaya amma ka tabbatar al-isbahul wajib ya samu shine ka tabbatar ka wanke yawon kuta ko ta ina kuma ko ina ya samu ruwa jama'a an fahimci wannan da kyau wani zai iya fitowa daga wanka jikinsa ya jike sai fito zai alola da zai zai alola sai ci to a jikinsa akwai ruwa don haka ba sai ya tsaya wanke sosai ba sai zuba ruwa haka ai sil akwai ruwa da yake ruwan wankan ne wannan bai alola ba ai wancan da kai na wanka da ba baya cikin alola ana fahimta ka gama wankan ka ka sa sabulun ka kai tsafta kai wane ne wannan duk ba alola bane idan ka zo yin alola sai ka tabbatar da cewa ka wanke ko ina ya samu ruwa kafin a ce kayi wa asbiril wudu idan ba ruwa a jikinka tabbas kuma jikinka yana bushe ta yiwu a ce wanki ɗaya ba zai ishe ka ba sai ka yi biyu ko ka yi uku idan akwai ruwa a jikinka kuma a jike ko ka riga ka wanka zai fi sauki ta yadda idan kai ɗaya yayi amma karka ce wancan wankan yana ciki don ka baya ciki dole a wannan wanki har ka yi ta ko ta ina kamar ba ka yi wankan ba ba ruwanka da wancan wankan naka kai dai kawai ya sa jikinka ya yi ta yadda wankewan zai baka sauki ina fata mun fahimci wannan fa'ida ta biyu ita ce da ya ce masa wa balik ta shaq ya nuna cewa a shi shakar hanci wajibi ne kun tuna da karatunmu na baya ko to shi shakar hanci da kurkuren baki kan cikin sunnoni ne ko cikin farillai ko cikin wajibai to mun karanta hadisi a baya cewa falyaji, alfi amfihi shay'an falyaji fi amfihi ma'an thumma liyantatir to wancan hadisin ya nuna cewa wajibi ne nan ba gashi ya ƙara tabbatarwa da yake wa bali filistin shaq al'amru bil mubalaghati bil istinshaq dalilun ala wujubi bil istinshaq fa'ida ta uku ita ce al'amru bil mubalaghati bil madmadati dalilun ala wujubi al madmada umarnin da ake cewa bali fil madmada da kuma da yace idza ta fa madmid ashe kurkura baki wajibi ne a cikin alwala duk wanda ya alola kuma bai kurkuren baki ba ya sake alolar jama'a mun fahimci wannan duk wanda ya alola bai shaƙa hanci ba ya sake alolar duka ga wannan hadisi domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka yi alola ka shaƙa hanci idan ka yi alola ka kurkure baki ba za ka samu waɗannan su ba sai idan annabin ne sallallahu alaihi wasallam da kansa ko a aiki ko a magana ya zai ce maka ba wajibi ba ne ko nuna alamar ba wajibi ba amma tun da ya ce a yi to kawai ka ɗauke shi a matsayin wajibi ka kukuta al'asulu fil awamirin wuju kamar yadda muka faɗa a wancan darasin an fahimci wannan za ka kurkuren baki da shakan hanci wajibi ne a alola fa'ida ta gaba ita ce al'amru bit taklili fi asabi umarni cewa a rinka tsefe yatsu na hannu da kuma yatsun kafa idan ana alola a lokacin da ka zo wanke hannaye musamman wanki na farilla ba wanki na suna na farkon nan ba to wajibi ne cewa sai ka tsefe hannu idan ka zo yin na farko ko baka tsefe ba dama shi ba wajibi ba ne ina fata mun fahimci wannan wannan wankin hannu na farkon da aka yi a farkon alola baya zama madadin wanki aka zo yi na wa aidiya kuma ilal marafin? cewa idan ka zo shi kuma sai ka wanke zuwa nan sai ka bar sauran nan domin da ka yi a'a dole sai ka farko daga nan kuma sai ka yi tahlilul asabi ina fata muna fahimtar wannan da ke karkace a lokacin da kai na farko ya isa idan ka zo yin na wanki na zuwa nan ka wanke tun daga nan kuma ka tsefe yatsu shine ma'anar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace wa khallil bainal asabi ka tsefe tsakanin yatsu an gane wannan fa'ida ta gaba shine wato ta yaya ake tsefe tsefe hannu ba wuya ko ya riga sani ko to ta ake tsefe kafa kuma shi ma waɗannan yatsu ne zaka burma a ciki ko ya zaka yi a'a abin da zo a hadisi shine yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsefe yatsun kafa ya bambanta da yadda yake tsefe yatsun hannu tsefe yatsun hannu shine idan ya zuba sai ya rinka sa waɗannan yatsu guda biyar din a cikin waɗannan biyar din sai haka kuna ai an gani yadda ake ko shikenan amma idan ya zo tsefe yatsun kafa ba da yatsu biyar ne yake amfani ba yana amfani ne da ɗan yatsan sa karamin yatsa wannan ana fahimta da shi yake sawa idan ya zuba ruwa yana wankewa yana zuba da ruwan da hannun dama ne yana wankewa da hannun hagu to wannan hannun hagun sai sa wannan ɗan yatsan a tsakanin yatsunsa saboda shi ne karami kuma zai fi shiga tsakanin yatsun in je kana so ka cika sunna idan ka tsefe da wannan ko da wannan duk yayi amma sunna ita ce ka yi amfani da wa alhinsa wannan yatsa jama'a mun fahimci wannan fa'ida ta gaba ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa an takuna sa'ima sai dai idan azumi kake yana nufi ka kai makura wajen shakar hanci ka kai makura wajen kurkuran baki amma idan azumi kake karka kai makura ka shaka hanci kawai daidai gwagwado karka ja da yawa an fahimci wannan ko saboda ita ta kowace tana zaman kanta azumi yana zaman kanta alola tana zaman kanta to kar garin yin alola kuma ka taɓa azumi kar kuma don haka ba za a ce don za ka yi alola don haka a sai azumi ba kamar yadda don gana azumi ko ba za a ce a fata alola ko a fata kurkuren baki ko shaƙin hanci ba ko ne na zaman kanta amma a tsaya daidai gwargwadon yadda wani ba zai shiga wani ba an fahimta ƙa'ida ta gaba ita ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kana azumi karka shaƙa sosai ka kai makura yana nufi ashe duk abin da ya shiga zuwa cikinka ko ta ina ya shiga to azuminka ya kare ba dole sai idan ka sha ko ka ci ta baki ba da Allah ce wa kulu shirabu ku ci ku sha zuwa ketowar alfijir daga ba ku daina ci da sha an hana ci da sha sai mutum ya zama bai ci ba bai sha ba amma wani abu ya shiga ya je ciki to ai duk ya kare azumi ba dole sai ya ci ta baki ko ya sha ta baki ba an kunshi wannan da kyau me dalili shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dai idan azumi kake yi kaga ai shakar hanci ko hanci ba ta baki ba. amma ya ce azumin ka ya nuna cewa azumin ka zai iya karewa don haka dai malamai suka ce a tsaro yana karya azumi shine a sa maka abu ta hanci ko ka shaƙi abu ta hanci ya je shiga ya je har cikin ka haɗe saboda akwai hanya da ta haɗa tsakanin waɗannan ƙofofi da ido da kunne da harshe duk suna iya tafiya su je maka zuwa makoshi to idan ta hancin nan kasa ya je ya isa to wannan ma ya karya maka azumi an fahimta sannan wannan fa'ida tana nuna mana cewa ana so mai azumi ya rika kulawa da duk abin da ya san zai iya yiwuwa ya karya masa azumi ko da ba dole zai karya ba ba ana so ka zama kana da kula idan kana azumi shi ake ce al-ihtiyar mataki kenan na karma a shiga allantana a yi barna a tsaya tun daga waje ko a je bakin boda sai a dawo wannan hikima ce ta zan Allah sallallahu alaihi wasallam da bai baka haka kawai ba wani idan aka bar shi a wajen shakan hancin a hakan zai ce ai annabi ne umurce shi sai kare azumin ko ta wajen kurkuran baki sai ya kai sosai makura har ya ji dan haɗe zai ce ai garin alola ne to annabi ya tsare ka tun da wuri yace idan kana azumi kai kunkuran baki daidai gurguru an fahimta ko to idan mai alola ma aka hana shi wannan kaga alolan farilla ce amma aka ce kar ya kare kai makura to wanda zai yi abin da ba sunna ba ba mustahabbi ba kawai mubahi ne an yarda mata zai iya yi ne to shi kuma ya zai annabi sallallahu alaihi wasallam nana Aisha ta ce yana sumbatar matansa yana azumi kuma yana runguma su yana azumi sai ta ce amma fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ku iya control akan kansa shi ba irin ku bane da kar wani ya ce zai saki irin yadda shi annabi ya saki haka wanda ya san da cewa idan ya ce zai yi ki za a iya wucewa wanda ya ce idan kawai don shi zai rungumi matarsa a yi soyayya ai ba na sha'awa bane kuma ya san abun ba zai tsaya a nan ba to haramun ne kar ma ya fara tun daga farko kada ce sunna ne annabi yana yi shi ma sai ya tabbaka a a annabi daban kai daban ina fata ana fahimtar wannan da kyau shi sa wannan su malamai suke ce a daina yin aure kafin azumi dan auren farko ne saboda duk wannan sabon shigan idan ya zo ba dole bane ya iya gani ya bari ko shi ya gani ya ce zai bari ta ita kuma ta ce a'a alkin da dai zai fita bari a ɗana hadisi to daga ɗana hadisin nan kuma za a zo a karya wani hadisin annabi sallallahu alaihi sallama galibin tarewarsa baya yi kusa da azumi sai dai bari sai bayan azumi kamar yadda ya dana na aisha a watan a watan shawwal sai dai bari bayan azumi to kuma ma annahu kana amlaka kum li to idan wani kuma wani ba shi ba ba ba na ce ba kyau bane yin aure ko tarewa kafin azumi amma gaskiya a kula kowace shekara sai mun samu tambayoyi daga matasa cewa wallahi an samu matsala menene matsala ce malam wallahi kai dai an samu matsala kawai to kuma kai ka jawo da kanka ka fata mun fahimta zo kara mana hadisi ɗaya ko biyu akwai lokaci wa ya isa to ai muna da ɗan sauran lokaci a karanta mana mu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد <clears throat> وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين رواهما البخاري ما لنشي وعن ابن عباس رضي الله عنهما an karɓo daga abdullahi ɗan abbas allah ya kare yarda a gare shi da babansa kala abdullahi ɗan abbas ya ce tawadda annabi sallallahu alaihi wa sallama marratan marra annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi alola sai ya wanke sau ɗaiɗai wa ana abdullahi bin zaidin radiyallahu anhu abdullahi bin zaid allah ya kare yarda a gare shi an karɓo daga gare shi yake أن النبي صلى الله a وسلم توضأ مرتين مرتين النبي صلى الله عليه وسلم يا يا سو بيو بيو رواه da hadisin farko da wannan da kaji duka al-bukhari shine wanda ya rawaito su Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Zaid dukan su su suka rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nau'anta alola a wani wurin zai yi alola kai a wani wurin kuma sai alola biyu kuma karanta a baya kuma na Usman dan Affan sau nawa sau uku uku na Ali ibn Abi Talib sau uku uku wata riwaya ta Abdullahi ibn zai ita ma uku uku ana fahimta to wannan hadisi abinda wannan hadisi guda biyu abinda suke gaya mana shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nau'antawa idan dalili ya kama wanda zai yi alola sau uku uku sai ya wanke uku uku jikinsa a bushe yake ya jima bai yi alola ba tashi ya yi da safe kuna gane misali ko a halin tafiya ake kaga wannan duka akwai bukatar ko an yi aiki kura ta taba jiki kaga wannan duka akwai bukatar a wanke sau uku amma ya yi alolan magariba ya ka zo za a yi sallar isha'i kuma bai je ko ina ba sai je yana so ya jaddada alolan ana fahimta sai ya iya yi sai nawa sau ɗaya ɗaya ya shiga ya yi wankansa ya fito kuma ba wankan tsarki ba ne da ya fito yanzu duk jikinsa a jike ke sai zo zai yi alola sai wanke sau nawa nawa sau ɗaya ɗaya na fata ana fahimta to wannan ne yasa zaka ji wata rana sai ya alola sau ɗai ɗai wani wuri ya yi sau biyu wani wuri ya yi sau uku wani wurin kuma ya sirka gabar da take bukata a yi uku sai mata uku gabar da idan an yi ɗaya ta isa sai a yi ɗaya gabar da take bukata a ɗan ƙara a yi tsakatsaki sai yi biyu gwargwado da zai ji cewa ya cika abin da ce wa asdiril wudu ka cika alola ka idan ya ji a wannan gabar a wankin farko ya cika sai ya wuce na gaba idan je gaba ta biyu sai ya ji ɗaya ba zai ba sai ya ƙara na biyu in ya je wani wurin kuma sai ya har uku don haka dai bukata ita ce asbihil wudu ka cika alola an fahimta don haka wannan hadisi waɗannan hadisai guda biyu suna nuna mana cewa wanki sau uku uku yana cikin sunnonin alola ba wajibi bane ko da a cikin gaɓoɓi na farilla ne wankin farko shine wajibi amma wanki na biyu da wanki na uku fa sunna ne abin da zai sa wanki na biyu da na uku ya zama wajibi shine da kai wanki na farkon sai baka yi asdigal wuzu ba bai cika ba na fata ana fahimta da ka wanke kafarka wanke zubin farko sai wani wuri bai gama samu ba to na biyu ma wajibi ne na uku ma wajibi ne har sai ya gama wankuwa amma idan a wankin farko ya wanku to sauran sun zama sunna don haka wankewa uku uku wankewa a cika uku uku sunna ne ba ba wajibi ba an fahimta sannan farko gaba ita ce wato ya halatta a rinka yin tanawu'i a cikin ibada idan dai suna ta zo da shi kuma yana da daɗin irin wannan yana daga cikin sauƙin irin na shari'ar musulunci sai ta zo maka da tanawur inda an ce kullum uku uku aka za a yi dan adam wani lokaci yana gijin gajiya da salo iri ɗaya shi yasa za ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kawo maka salo salo salo na nafilar dare kala kala salo salo na salatin annabi sallallahu alaihi wasallama wato siga siga salo salo na tahiya siga daban-daban ana fahimta salo salo na kira'ar alqur'ani o'i daban-daban duk wannan saboda in ka ji wannan ka ji daɗi in aka zo wancan sai ka ji ka ƙara jin daɗi to haka ne a wajen alola duk abin da a sunna ta zo da shi nau'i nau'i to kai ma ka ɗauke shi a haka yau ka ɗana wannan gobe ka ɗana wancan amma ba wai gwargwadon son ranka ba gwargwadon halin da bukatar lokacin ya kama ana fahimta sannan wannan yana nuna mana cewa duk inda ake da nau'i kala-kala kar aibanta mutum don ya yi wanda kai ba shi kake yi ba yanzu kai ka za ka yi alwala sai kai uku uku sai wani ya ɗaya ɗaya kai ka masa inkari ka ce Ta yi asirgin wudu annabi sallallahu alaihi wadda a salatan salatan a'a بعد أن توضأ ثلاثا ثلاثا كذلك توضأ مرتين مرتين وتوضأ مرة مرة أنا فهمت shi galibin abubuwa na ibada idan kana koyon sallah kamar yadda zamu zo mu ji a can gaba ba ga nau'uka daban-daban a wani wurin ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai yi tahiya sai ya sai ya haka da yatsu wani wurin kuma ka ga ya yi haka haka da salatan wa salatin wani wurin kuma ya haka ana fahimta wani wurin ya yi haka haka idan ya zo addu'a yana da salo-salo har wajen guda shida in zai addu'a ya haka ya kalli tafukansa sama idan zai yi addu'a ya ɗaga ya fuskantar da su suna kallon fuskarta wani lokaci in ya haka ya raba wani lokaci na haka inda suke kallon sama ya raba kaga hudu kenan wani wurin kuma ya ɗaga hannayen sama kamar da yake roƙon ruwa kaga nawa biyar kenan wani wurin kuma ya kife su ma haka sai su kalli ƙasa idan an zo cikin babban bala'i kenan kaga duka wannan nau'i ne wanda yake nuna duk lokacin da aka zo kan wato dalili ya kama sai a yi salon da ya dace da irin lokacin an fahimta da aka karka zo ka ga mutum yana irin wannan kamar da shekul islam bin ya ce da wanda ya zo zuwa sujada sai je da gwiwa da wanda ya zo zuwa sujada sai je da hannu duk yayi ba an ruwaito wannan an ruwaito wannan ba alamai sun yi sabani waɗansu su ce da gwiwa waɗansu ce da hannu duk wanda ka yayi shin idan ka tashi daga daga ruku'u zaka sake mai da hannu ka ɗora a kan kirji ko zaka sauke waɗansu suka ce zaka sake ɗorawa waɗansu ce zaka sauke ka yayi tunda waɗannan sun ce waɗannan sun ce kuma duk annabi ne sallallahu alaihi wasallam aka ce idan ɗaya yana da rauni ne ɗaya ya fi ɗaya bai da inganci to shine sai ka ɗauka sai ka ɗauki ɗaya amma in dai ba haka ba to abin nan jan wa aula mila tarje kuma sai ka ta tanawwu'i an fahimta ko to wannan yake nuna mana cewa a wajen alola mutum yana iya ɗaukan kowane salo amma kar ya wuce iyaka kuma kar ya kasa da iyaka ba a yin alola kasa da ɗaya shine a yi rabi a ɗan shashafa a bari haka ba a kuma yin alola sama da uku ana fahimta to nan ba a wucewa duk za ka yi isbahul wudu ba za ka wuce iya abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ba don ya ce fa man zada auna qasa duk wanda ya kara ko ya rage qad zalama wa asa'a an fahimta haka nan ne za mu tsaya cikin darasin yau sai Allah kai mu gobe zamu kara daga inda muka tsaya abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya mana rahama a kai ya samu gane mu gyara da kanmu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar ba da tambayoyi ko gobe in Allah ya so za mu yi karatu zai zama madadin darasin da muka tsallaka na wannan sati da ya wuce asali ranar talata bawan Allah Dr. Abdullah Abdulrahman Hamadu shi yake gabatar da darasi a nan tuna roƙi alfarmarta kan cewa ya ba mu yi wannan a mu gama gobe shi kuma sai ya zo ya yi ranar Laraba kuma ya amince da hakan Allah ya saka mishi da alkhairi don haka gobe in Allah yadda za mu zo mu kammala na bashin da muke biya shi kuma sai ya zo ranar laraba kuma yana da kyau ku rinka halartar wannan karatu karatu ne mai muhimmanci wajen tarbiyyatun nan karatu ne da yake da alaƙa da gyaran zuciya musamman kuma a malin kulu kuma yana ɗaya daga cikin abin da muke bukata kwarai da gaske wani lokaci ma mun fi bukatar ta sama da abubuwan da suke na zahiri akan wannan ne muka yi hudu ba wannan satin da ya wuce dangane da magana akan ikhlas da kuma muhimmancin gyaran zuciya wanda kuma ya fi akan gyaran ayyuka na zahiri ba wanda zai shiga aljanna sai mai zuciya mai kyau illa man ata Allah bi kalbin salim Allah ya saka mishi da alkhairi sannan a cikin wukin kuma in Allah ya so za mu yi ranar Lahadi amma ba za mu yi ranar Asabar ba da yardar Allah Um, mun saba yawanci kafin ban sani ba ramadan sai mun zo mun yi karatu ranar lahadi sai in gani ko a ranar za mu ba da hutu ramadan ko kuma muna da damar da za mu ƙara a wani sakin kafin mu ba da hutu ya danganta mun saba muna yin darasin da ya shafi ramadan kafin a shiga azumi wannan shekarar mun ɗauki wannan darasin mun yi shi a abuja jiya da shekaran jiya don haka sai dai ku saurari wancan a madadin nan za a tura wa amir tunda ba su samu zuwa ba kuma ina gani zuwa gobe allah da zai zama rege za ku samu a karatu ne muka yi irin wanda muka saba a nan yawanci kowace shekara sai dai kawai da wasu bayanai da fa'idoji da aka faɗaɗa waɗanda wa wada ba a faɗansu akan hukunce-hukuncen azumi da kuma falalolin watan ramadan yana da kyau ka ji don ya zama maka tunatarwa akan kafin a shiga azumi idan ya zama ready din zuwa gobe za ku samu a cikin platforms din na groups din wanda ya samu sai tura waɗansu ma sa'annan kuma na yanzu akwai tambaya ne zan zaɓa ba ni so tambayin su wuce uku ne to kai da kai da kai shi ke kai ma za ka yi to ba san ana ka ba bismillah na hmm. bari mhm mhm me yasa ya bi? me yasa ya haka ya ji da miyan alolan ne to shi ne ba da ma'ai yanzu idan ka gama alolanka sai ka shiga wanka amma baka yi abin da yake karya maka alola ba ai wankan ka yayi ai alolanka tana ne to da aka wancan ba abin da ya taba shi da alola ya wanke uku daga baya kuma sai zai kara wani kuma ya ce yana cikin alolan shine laifi amma in dai baya ciki ka gama alolanka kuma sai ka zo ka ga cewa kan jikinka ma ya maka kura sai kai kwaskwalima ai bai karya alolan ba idan ka zo alola ba za ka wuce nan ba amma ma ana so a yi hadda nan to sai ka gama alolan daga baya sai ka yi kwaskwarimar amma kyanta shi ne ka gama kwaskwarimar kafin ka yi alolan to sai dai baka tuna ba sai da ka gama alola shi ta ne ka yi kwaskwarimar ai alolan ba ta ɓaci ba ka fahimta to na'am to an yi naka ikon Allah kun haɗa baki ne <laughs> ta na'am bismillah ta insurance nan yanzu karatu umdatul fiqi har bayani ne mai tsayi a takaice insurance kala biyu ne akwai insurance da ya halatta akwai insurance da bai halatta ba insurance wanda yake irin na zamani conventional insurance bai halatta ba sai dai in ya zama maka na dole wanda hukuma za ta dora maka sha dole sai ka yi kamar na ababen hawa kamar na lafiya idan wasu aka yi aka su a ciki ba tare da zaɓin su ba ko aka ce dole sai ka amma ba ka ba za ka yi ba haramun ne amma na musulunci shi ya halatta na musulunci shi ne ake ce takaful to wannan ya halatta kuma akwai shi shi yanzu a Najeriya akwai salam takaful wanda take da reshe a Abuja da Kano kuma suna da abin nan nationwide mutum yanayi zai samu akwai kuma waɗansu kamfanoni shi salam takaful ina cikin a masu legal advisors su saboda haka ya halatta shi wancan shine irin wanda domin abin da ya sa wancan bai halatta ba za a ce ne ka kawo kuɗi akan idan ka yi rashin lafiya za a ɗauki nauyin jinyarka ka fahimta sai a ce a kowace shekara ka ba da dubu biyar misali sai ka ba da dubu biyar ni ma na bayar wani ma bayar mu dubu biyar sai muka muka ba dubu biyar biyar nawa kenan kuɗin wajibi ne a cikin shekarar mu yi rashin lafiya ba dole ba ne yanzu wannan kuɗin da aka tara in aka zo aka shekara ba wanda ya rashin lafiya za a mayar mana da kuɗin to kuɗin na waye to me yasa ka bada kuɗi akan abin da ba tabbas shi yasa bai halarta ba kuma galibin su ma suna yi dama don samun riba ne don sun tabbatar ba yanda za a yi duka waɗannan su rashin lafiya in an gama shi ne a ce a ce misali ɗaya bisa goma su rashin lafiya zuwa shekara to idan suka yi kuma ta yi su dubu biyar ta yi su sama da dubu biyar duk sauran kuma ya zama riba ne to shi yasa haramun ne wala ta kulo amma lakum kun bil batil amma na kafin shi abin da ya sa ya halatta saboda ba da niyyar samun riba aka yi ba an yi ne da niyyar taimako ana yi ne kamar yadda muke adashe don haka ni da kai da sauran yan uwa da muka haɗu muke kawo wannan dubu biyar biyar din mun yi ne domin kamar misali mu abokai ne mu tara kuɗi mu ce duk wanda ya rashin lafiya za mu biya masa daga cikin wannan kuɗin sai muka ɗauka da wannan niyyar kana fahimta to bayan niyyar kuma abin da ya ƙara bambanta shi da wancan shine shi kuɗin ba za a ci shi a banza ya zama na kamfanin ba ne wannan kuɗi ana juya shi an yi investing ɗinsa a hanyar halal idan aka ga kowace shekara idan an samu riba ta yadda ba a yi rashin lafiya to za a mayar muku da riban sai ku raba ku da kamfanin amma na asalin conventional insurance ba wanda zai baka ko kwabu in kana so ka ci kuɗin ka kai rashin lafiya ko kai hatsari ka kuwa uzu billahi kowa ya bada kudin inshora baya ma so ya ci kuɗin haka ne a to kana fatan abin da ka sa kaga kowa ya bayar baya so ne a banza kenan aka sa ya bada kuɗi ko kuma ka ce ka bayar kana fatan Allah ya sa ka yi rashin lafiya don ka ci kuɗi ka ku ba za ka yi tunanin wannan ba to haramun ne amma wannan da musulunci ka yi da niyyar ka taimaka ne kuma shi na musulunci haka iya lokaci ɗaya ka ce ka fasa kai a baka kuɗinka na inshorar wancan goma irin wannan kamar harkar banki ne so kaga duk irin wannan shi yasa sannan wancan su ba sa faduwa sai dai su ci riba na musulunci kuma ta a faɗi kuma shi na gaskiya ne sai duk wanda ya rashin lafiyar za a yi kuma za a yanke abin da hankali zai iya ɗaukawa ne ciwo daga kaza zuwa kaza shi ne don haka sai yanda sun san da cewa za su yi za su yi minimizing risk ɗinsu wannan shine irin na takaful wanda ya halatta amma dai a karatun umdatul fiqi ina ji muni bayani akan batun insurance ko ko ba mu yi ba yawwa to alhaji da ne baka ciki to bismillah sana ai mun taɓa yi alhaji mu ai alhaji ne yasa baka gane wannan ba ai wannan simple ne bari ka ji tambaya ne ta kai cewa idan kayi wankan janaba ko mace tayi wankan haila to wannan wankan ya haɗu da alola idan ka yi alola a cikin wannan wankan za ka iya ka zo ka yi sallah da wannan alolar idan ka fito daga wankan ba sai ka yi alola ba idan ba ka yi alola ba wanka kawai ka yi to a cikin wannan wankan akwai alola ka wannan wankan ya isa kawai sai ka zo ka yi sallah me yasa haka shine Allah ne ya ce a cikin ayar alola yace idan kun tashi yin idan kun tashi yin sallah wanke kaza da kaza da kaza da kaza ku yi alola sai ce wa in kuntum junuban fatahharu amma idan kuna da jaraba ne ku yi tsarki yana nufi ku yi wanka da so ku yi alolan ba saboda idan kun yi wankan ya wadatar da wanka da alwala waye wan wani wanka shine wa don haka ya haɗiye kanin kuna fahimta alwalar da ake a cikin wankan janaba mustahabbi ne ba farilla bane kamar kai ne kana da alola yanzu zuwan zo mu isha sai ka ce bari ka jaddada don ka duk wanda ya zo yin alola a cikin wankan janaba yana jaddada alola ne ba yana yin alola ba don ba wajibi ba ne saboda cewa Allah ya duk mai janaba kawai yayi wanka kana bayinta mai wankan juma'a shi Allah ya ce masa haka shine tambayar ina tambayar ka Allah ya ce Allah da ce masa haka ba mai wankan idi Allah ya ce masa haka duk cewa wanka ne da za ka yi ka samu lada amma Allah bai ce idan ka yi ya zama madadin alora ba mu kuma ba ma cewa sai abin da Allah ya ce shi ne simple magana idan kuma kana so ka gane shi ne dalla dalla sai in ce maka duk wankan da aka yi shi wanda tsarkaka aka yi daga wani hadasi kana fahimta to ya kau da ƙaramin hadasi kana da janaba sai ka zo ka yi wanka baka da alola alola ka ta kare sai ka yi alola wanne ne wanda hadasinsa ya fi ƙarfi na janaba don haka ya haɗe hadasin alola da ka zo yin wankan juma'a kana da tsarkinka wani hadisin ka ɗauke wanda ya kai alola ballantana a ce ya fi alola akwai shi ta ce yi alola ta shiga ciki kuna fahimta don haka duk wanda ya yi alola a cikin wankan juma'a ya yi alola ne ba ya jaddada alola ba shi yasa idan ka yi wankan juma'a ka gama sai ka ɗauko ruwa kuma sai ka yi alola yanzu sai ka fita abinka sai ka yi sallarka a wannan alolan da kai farilla ne tana daidai da sai ka fita daga bayan gida yi. da kayi a ciki da kayi a waje duk ya halatta saboda ya halatta ai alola a ban daki kana fahimtar bambancin abu na gaba shine idan ka zo yin wankan juma'a kana fahimta shin wankan juma'a da siffar wankan da siffar wankan jaraba ake yi ne ai ba da wannan siffar ake yi ba in ka zo yin wankan juma'a kawai fa ka yi wanka ne ka yi tsafta zaka da sabulun ka zaka yi da komi zaka yi kai da ka yi da niyyar zaka yi tsafta domin zuwa juma'a kana fahimta ko idan ba ka yi wannan wankan ba sai ka je ka yi sallar a haka sallar ta yi idan ka zo yin wankan janaba sai ka ce bari ka bari sai ka yi sallar ka yi sallar ta yi amma na juma'a za ka iya cewa ka yi latti bari ka yi sallan kafin ka yi wankan za ka iya haka za ka iya haka ka gane bambancin su za ka taya za ka kwatanta cewa alola za ta shiga cikin wankan juma'a ba ta shiga idan ka yi wankan janaba sai a cikin wankan kafin ka gama ka taba al'aurarka ko kai wani abin da karya maka alola to wannan ka baka da alola kana gamawa sai ka yi alola amma idan ka san da cewa lokacin da bayan ka riga ka yi tsarki na farko ka ci gaba da wanke ko ina baka taba al'aurarka ba kuma baka karya alolanka ba shikenan idan ka gama sai ka fita abin ka gaje ka yi sallah amma a wankan juma'a bayan ka gama duk wannan abun to sai ka yi alola saboda a cikin wankan ba alola domin ba wankan tsarki ba ne, wankan tsaka ne alhaji ka gane bari kara maka don karka sake tambaya <laughs> a cikin kenan idan a jikinka akwai idan a jikin rigarka akwai najasa kana fahimta da kuma a jikin ɗaya rigar akwai bakin mai bakin man da ya fi rigar haka ana gani wannan kuma akwai najasa fitsarin ne na yaro ya taba amma ba a gani wace ta ta yi sallah mai bakin mai gashi kana gani dukun dubu ya halatta a yi sallah da ita ya halatta to kamar haka ne wankan juma'a za ka wankan juma'a ana ne don a tsaftace bakin man a tsaftace a cire dattin amma ba da alaka da cewa don an yi sallah ya yi ko bai yi ba idan ka zo ka ce za ka wanke a idan ka zo ka ce a cikin wannan wanke wannan bakin mai din kana fahimta ya zama daidai da wanke na jasa ai ka san kai kuskure ka fahimta don haka baya da alaka da wanke jasa sai ka ce bari ka bari bari bari kai sallah da wancan tun da shi bai bayyana ba to kamar haka ne fa kamar ka ce bari ka koye alolan cikin alolan juma'a a alola a cikin wankan juma'a ai akwai akwai babban abu a boye saboda akwai wannan wannan wannan hadasin har yanzu a jikinka na alolan sannan kuma ba kawar da hadas kai ba lokacin da kai wankan juma'a wannan kuma kawar da hadas kai Allah ya sa an gane to kai na ƙarshe ko na ta ji dai haɗa mana a'a yake cewa za mu zo babin taimama kuma kai ta aika zuwa karatun bai ba ka ji ba wani jiki da Allah maɗaukakin sarki ya ce idan kun tashi sallah ku yi alola sai ce amma idan ba ku samu ruwa idan ba ku samu ruwa ba sai ku yi taimama ai idan ka yi taimaman ta zama maka madadin alola ne ba za ka ce bari ka yi taimaman kuma sai ka kawo ruwan sai ka wawance wurin o na batun wanke hannaye o ba za ta to amma sai kuma ai za ka ɗora wa kanka wata shakka yanzu yanzu kana da ruwan kuma za ka iya wanke hannayenka amma ba za ka iya ƙara a lola ba zalla kai anya o na maganan wanka a shi ne to shi ke ne ka cika iya sunan da zaka iya eh, ya ce ya tashi ne jiya ita tun dai misali da gwamna ya kan ai sai ta shi ne yawa jiya ya tashi kuma ya kwanto kura to ya rasa yadda zai yi gashi ana sanyi kuma ba zai iya amfani da ruwa ba sai an samu ruwan zafi gashi an tashi ba wuta asiri ya tonu kenan to kuma ba risho ba wane ne ka ko ba zai iya shiga gidansu ya kwankwasa wani gwaggwannin sa kofa su dafa masa ruwa ba gashi kuma an kira sallah kuma shine ladani a unguwar su <laughs> wallahi ku yi aure matasa Allah ya kyauta subhanakallahu wa bihamdik na eh a dukkan mu shiga wani abun daban wai ba abun da ya shafe shi ya shafe ka ne ina zuwa ina ce da ya shafe ka ba ya kawo da ai mana ana yi mana saboda kurewar lokaci ana ce ta don kurewar lokaci ma ake yi ba a yin taimama don rasa jam'i dai amma ana yin taimama ai dama saboda kurewar lokacin da sa ake yi kasuwa ya gane karatun ai saboda abun ya shafe shi bai shafe ka bane eh na'am so a ah, za mu yi addu'a ta musamman akan wani bawan Allah daga cikin mahalarta ita ce gobe Allah so daga cikin mahalarta wannan majalisin wanda ya samu tsautsayi na gobara ah, mai sunanta? na? eh na gane wani bawan Allah ne wanda ya samu tsautsayi ji ba sai mun ambaci sunansa ba ko? so muna masa addu'a Allah Ubangiji ya mayar masa da alkhairi kuma Allah Ubangiji ya sa wannan tsautsayi da aka samu ya zama kafara ce a gare shi kuma wata hanya ce ta bukin arziki daga Allah. ina kuma yin amfani da wannan dama in yi nasiha gare shi shi da kuma dukkan sauran yan uwa cewa idan irin wannan musiba ta same ka to ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha duk wanda musiba ta same shi ko da da ya manta yanzu ya haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati allahumma ajurni fi musibati Allah ka bani lada akan wannan musiba wa akhlif li khairan minha kuma ka canza mun da wanda yake ta alheri addu'a ka tafako ita ce akan ka amfana da wannan abun a lahira Allah ka bar ladan abu so dan aka tara maka ladar wata musiba sai ga sanadiyar ta ne ma zaka je aljanna sai kai fatan da dukkan musiba ce ma ta same ka ko kuma mizanin ka ya zo ya yi daidai da daidai sai kuma baka yi wani aikin da zai haura sama ba ka rasa yadda za ka yi sai a ɗauko wata musibi da ta sami kaga wannan ba aiki bane sai a ce ai ranka ya baci saboda ka rasa kaza sai a kawo ana yi sai ga ta kulat mawazinu don haka musulmi shi yasa duk wani abin da ya same shi ba ya zama asara to wannan ina kwantar maka da hankali ne da cewa a matsayin na mumini in Allah ya ga wannan ba asara ba ce sannan bangare na biyu kuma wa akhlif li khaira mina shine a nan duniya Allah ya maye gurbin sa da alheri ana yawan samun mutum ya yi gudaran titi kuma a wurin Allah irin wannan yana da yawa kuna fahimta ko idan kana ɗan kasuwa kuma kana so ka ƙara faɗaɗa kasuwarka kai kuma sai ka wahala a sai kuɗinka ya wahala sai ka nin sai ka narka jari mai yawa a lokacin da ka narka na aiwa ka sani ba Allah wa alam sannan daga baya ka zo ka ci gaba duk wanda ya rike kuɗin sai ce ba zai shiga cikin risk ba to ba zai yi kuɗi ba to haka lahira ba gurgudun yadda aka ci na aiko haka ne al'amarin duniya to kamar haka ne kai ma Allah zai kara maka ne ya dan cire wani abu to wannan abin da zai taba kan in ka ci jarabawar sai ga Allah ya zo ya baka saboda haka mutum ya yi irin wannan addu'a ko mutum ya dogara ga Allah saboda ya kwantar da hankalinsa duk da cewa musiba ce amma wata musibar wallahi alheri mun yi masa addu'a Allah ubangiji ya ba shi lada a kan wannan musiba kuma Allah ubangiji ya maye masa gurbinta da ninkin ba ninkinsa na alkhairi da kuma dukkan dan uwa musulmi waɗanda kowace irin musiba ce ta same su Allah ya yi musu kuma Allah ya maye musu gurbinsa da alkhairi wa وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم alaikum wa ورحمه wa وبركاته